As 22nd of September 2017, the Nigerian Center for Disease Control received a report of a suspected case of monkeypox virus disease. Daga ranar 22 ga watan jiya muka samu labarin bullar cutar ƙyan dabburi daga jihar Bayelsa inda zuwa 13 ga watan nan muka tabbatar da kamuwar mutum bakwai da wannan cutar mai haifar da manyan ƙuraje. Ministan Lafiya na Najeriya Dr. Isaac Adewale ke karin bayani kan annobar cutar da zuwa yanzu ake fassara ta da ƙyan dabburi. wacce ta haifar da tsoro a biranen Najeriya musamman inda ake mu'amala da naman biri. We have received laboratory confirmation for monkeypox virus from three of these cases from the WHO regional laboratory in Dakar, Senegal. Ministan ya ce tuni aka tura kwayar cutar zuwa ɗakin bincike a Dakar ɗin ƙasar Senegal inda aka tabbatar da uku daga cikin binciken da cewa lallai cutar ce. Bayan haka an samu labarin bullar cutar 43 daga jihohi takwas da suka hada da Akwa Ibom, Cross River, Ekiti, Rivers, Enugu, Lagos, Nasarawa da birnin tarayya. We should reassure the Nigerian nation that monkeypox virus infection is not a death sentence. ministan ya kawar da fargabar 'yan najeriya kan cewa ciwon ba lasisin mutuwa ba ne kuma gwamnati ta ɗau matakan yi wa waɗanda suka samu larurar magani ba tare da ware su ko yi musu wariya ba Hakanan babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka ta Najeriya Dr. Chikwe ya nana ta buƙatar korafar gaba a tsakanin al'umma kan cutar. All suspected cases that have been reported to date are doing well clinically. We haven't recorded any death and all the cases uh, still being uh, managed are all doing well. tuni muka yi wa waɗanda suka samu cutar magani kuma kazalika ba mu samu mutuwar koda mutum ɗaya ba An samu irin wannan fargaba a lokacin da aka samu bullar cutar Ebola da wani mutumin ƙasar Liberia ya shigo da ita Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.